فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين sai suka amsa wa annabi Musa suka ce, Mun dogara ga Allah shi kadai, ya Ubangijinmu, kada ka ɗora azzalumai a kanmu, balle su fitine mu kan barin addininmu da azabtarwa da kisa da zaburar da mutane a kanmu.